at-tayyib at-tahir kwarai kuwa a tayyib at-tahir ai sunaye ne masu kamar laƙabi ne ko a tayyib mai dadi at-tahir tsarkakakke inna eh, eh, la tayyibun la ƙabalu illa tayyiban so wannan a tahir kuma dama inna la yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin at-tuhur shatrul iman kalmomi ne masu daɗi so ba laifi dan an yi suna da su ko an yi lakabi da su malam mijina baya bani ci da sha sai nake kwana uku ba mu ci ba daga ya zo na tambaye shi sai ya ce ba shi da shi to shi ma baya ci kwana uku har yana cewa shi ya gaji da zaman to yana nan malam yana jinka ko mai hukuncin zama da shi to idan shi ma baya cin kwana ukun ai kaga ya nuna babun kenan ko amma zai fita ya ciwo a waje kuma ya zo ya ce muku babu ai kaga akwai matsala lokacin da na aisha take cewa mukan yi wata guda ba mu ɗaura tukunya a gidanmu ba to fa har manzon Allah shi ma haka yake ciki shi ma abin da suke ci dinnan dabino da ruwa shi ma in ya zo sai a kawo masa ruwa haka ordinary haka ruwa yadda yake haka sai a aje masa dabino guda biyu sai ci dabinan sai ɗauki ruwan sai ya kora haka suke yi wata guda to idan mace kana da hali an shiga wahala to a shiga tare in an shiga daɗi a shiga tare amma za ka fita waje kai ka ci kuma ita ka shigo ka ce mata babu kaga ba za ta fahimce ka ba kuma tana ganin ka bulbul ita tana ramewa su da yara to kaga akwai matsala so da ka zauna kai mata bayani yadda za ta gane Allah yi wannan matsala da ake ciki wani ce malam ina bukatar shawara da addu'a bisa aure da zan yi addu'a dai za mu maka amma shawara sai ka zo kai rijista wanda zai aure zuwa zai yi rijista tukunna a bashi course na sati uku akan menene aure ya hukunce hukuncen aure yake wace irin mata za ka aura wace annabi ya ce aura me siffofinta me halayenta sannan da shawarar da za a ba mutum na wasu bincike da za a yi da kuma wasu littattafai da za a karanta mutum to kaga wannan babu ne na kawai a gaya maka shi haka dan kankanin lokaci ba amma addu'a dai Allah ya sa ta gari ce Allah ya sa kai ma na gari ne Allah kuma ya sa a yi kuma ya bada zaman lafiya wani ta ce malam ni ce dan uwana ya bata sama da shekara goma sha bakwai mu biyu ne a gurin mahaifanmu yana da gona ɗan wansa yana noma ta bai taɓa bani komai ba kuma duk shekara sai ya yi noma shekara goma sha bakwai bai dawo ba mai hukuncin matsayin gonar kawai ba za a ce ya mutu ba dai amma gona ya kamata a ce ana ba da hayatta ne shi wannan ya zama haya yake yi yana kawo kuɗin ana tarawa idan ya dawo ga kuɗinsa in bai dawo ba kuma sai a raba a matsayin gado idan alkali ya hukunci da mutuwarsa akwai yanayin da mutum yake kaiwa alkali ya hukunci da mutuwarsa matansa su je su ta kaba sannan kuma a raba gadonsa akwai kuma yanayin da ba za a iya yadda ma ya mutu ba sai dai a ci gaba da ajiye dukiyarsa har sai shekarunsa na haihuwa sun kai saba'in in an tattara da tafiyarsa da haihuwarsa zai kai saba'in ko haura saba'in sannan kuma duk inda ake jin labari inda yake zuwa an je babu sannan akwai wata alama da ta faru ko yaƙi ya faru a gurin ko wani tsautsayi wasu sun mutu an ga gawaki amma ba tabbatar nasa ba ne can bai je ba nan bai dawo ba kuma an san ba inda yake zuwa sai nan duk wasu karina da alamomi suna iya taimakawa a yi zato mai karfi cewa ya mutu amma ko wanda fatattakarsa aka yi fa ya gudu wani abu ka ce ya tun da shi ya san inda kuke kin zuwa yi kaga wannan ba za a yi masa hukunci da mutuwa ba tun da shi wataƙila yana nan a raba a wani guri wani abin yi yanzu irin wanda suka yi kisan kai ko suka yi abin kunya ko suka yi wani abu yasa suka gudu waɗanda sun san da jama'a suke su suka dawowa to ba za a yi musu hukunci da mutuwa ba amma wanda an san yana kai kaya Legas ya saro ya dawo ya saro ya dawo aikinsa kenan ya je ya dawo ko sai ya tafi ba ga ya dawo ba aka je can ba a ji shi ba aka zo nan ba a gan shi ba akwai abokan da suke kasuwanci da aka tambaya suka ce duk su gan shi ba sana aka samu labari wata mota ta yi hatsari da gawawaki kaza amma sun kone kuma aka auna aka ga zai zama daidai da irin wannan lokacin da ya tafi kaga duk waɗannan karina tana iya sawa a ce to tunda kaga bai je can ba bai dawo nan ba amma mutumin da ya ci bashi da yawa miliyan hudu ko miliyan biyar a buga masa mako da safe a bugo da yamma a tare shi a masallaci a tare shi sai kawai aka wayi gari ana cewa as-salatu khairun minan nawmi ya dauke kasa ya je irin irin trailer nan mai tafiya Lagos ya jefa kai ya hau kawai ya bada naira 500 a kai shi Lagos to kaga irin wannan ai ba a ce ya mutu ba ko saboda haka akwai alamu da alkalai zai amfani da sun an kai ƙara don a yanke amma yanzu ba za ku fara cinye kayansa ba shi bai halatta ya ci ba ke ma bai halatta ki ci ba wanda zai karɓi wannan sai dai karɓa haya wanda kuma zai karɓi kuɗi sai dai karɓa rance in bai bayyana ban aka tashi gado sai a cire a cikin rancen da ka karɓa in ya mutu kuma shine sai a zo a yi rabon gado amma yanzu ba za a yi hukunci da da mutuwarsa ba assalamu alaikum malam dan Allah muna son ka bamu tarihin Shehu Usman dan Fodiyo da Allah malam ka karanta don Allah don Allah malam to tarihin Shehu Usman dan Fodiyo mun yi magana da Dr. Mansur ina so zan zan yi tarihin Shehu Usman dan Fodiyo amma ba na rubutu ba guraren gaba ɗaya zan ziyarta duk inda Shehu Usman dan Fodiyo yake da duk inda tutocinsa suka kafu amma wannan yana buƙatar aiki sosai da waɗannan masu kyamaraman ɗin da yawa sai na ɗebi kamar guda biyar bayan littattafan duk da na karanta wanda aka wallafa a zamaninsa da wanda aka wallafa a nan da wanda aka wallafa a ƙasashen waje duk sai muna nan muna tattara littattafan tukunna saboda an yi rubutu da yawa kan shi Usman dan Fodio janibi daban-daban akwai wanda turawa suka yi akwai wanda musulmi suka yi akwai wanda waɗanda ba musulmi ba suka yi akwai wanda aka yi da nesa akwai wanda aka yi a nan kusa to duk sai an tattara su tukunna duk map ɗin gabaki ɗaya daular shi usman dan fodiyo sai an zagaya ta an ga yadda take a ce nan shine guri kaza inda aka yi kaza so da yanzu haɗawa da gani da kuma karantawa ya fi tasiri akan ji kawai to wannan kuma zai zai zai zai cinye makudan kuɗi to shi yasa muka jinkirta insha Allah akwai wani mun samu dama zami wannan program ɗin kuma za a yi shi series don har yanzu ba a yi wani irin wannan ɗin ba sai mu fata Allah ba mu dama ya ba mu iko wanda ce ya halatta mace ta sayar da turare a kasuwa ta sayar ko ta siya ta sayar yasa duba da hadisin da ya hana su sanya turare idan za su fita to to ai kace ta sayar in tana sayar da turare to shi s a y a r yasa kaga ta sayar kenan sai dai sake rubutu haka yake nufi ya ce malamai hukuncin wanda ya bakance na yin azumi guda dubu shin dole sai ya yi azumi dubu tare da babu lalle a iya ko ko zai iya yin wani abun a madadinsa ina nufin shin akwai kafarar karya bakance to shi waye sa shi waye sa ka a gaskiya wanda ya bakance zai azumi dubu sai yayi idan mutuwa ta same shi bai gama ba mutuwa ta same shi bai gama ba shi kenan amma fa sai yayi don ni ina ga ba abu mai wahala a duniya irin bakance shi sa annabi ya hana yanzu na karanta littafin bakance a mazhaban malikiya wata mata kawai sai ta ce wai sai ta je maka a ƙasa suka ce wallahi sai ta je aka ce ba za ta iya ba suka ce to ɗayan biyu za ta yi sai a tafi da ita a kan abin hawa sai a tafiya kilomita ɗaya sai a tsaya ta sauka sai ta tafiya kilomita ɗaya a ƙasa sai a tsaya ta hau sai ta kuma yin kilomita ɗaya sai a tsaya ta sauka a dawowa ma sai ta yi haka suka ce wannan shi zai ba da adadin cewa ta je a ƙasa ta dawo a sama amma man nazara an yi Allah fal ku. wanda di ya ce na yi wa Allah alkawarin zan yi kaza dama bai sa ka kai ba amma an ka ɗauka sai ka yi wa man nazara an yi asilla fala ya asi annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani mutum a tsaye a rana ya yi shiru rana tana ta dukansa yana gumi sai ce wancan fa sai aka ce sunansa abu isra'il annabi ya ce me ya faru aka ce alkawari ya yau wai ba zai shiga rana ba ba zai shiga kai inuwa ba sannan ba zai zauna ba sannan ba zai magana ba kuma azumi yake yi sai annabi ya ce ku je ku ce ya shiga inuwa ya yi magana amma ya cika azumi so da azumin kaɗai shine ibada wata kuma tsohuwa ta hau jirgin ruwa yana tambal tambal sai ta ce Allah in ka tseratar da ni ban mutu ba zan maka azumin wata guda na godiya sai ku jirgi ya daidaita da ta haye sai ta mutu kuma sai yadda ta zo ta ce ya rasulallah babata ta ɗau alkawarin azumin wata guda amma ta mutu annabi ce sai ki in ana bin ki bashi zaki biya ta ce e ce to fa a haƙƙo an yi kuda sai ka sai kai abin da za ka iya in ka mutu ka jawo wa 'ya'yanka rigima sai sun maka dubin nan domin azumi dubu zai yiwu azumi dubu shekara uku fa kenan abin da za ka yi za ka gama wannan azumin naka ne a shekara shida sai ka dinga yin azumi irin na annabu dauda ka yi yau ka sha gobe ka yau ka sha gobe to ka gan kana haka duk shekara za ka samu ɗari da hamsin ko? a a banda ramadan a shi ne zai samu ɗari da hamsin ɗin sau da ka kaga ɗari da hamsin so bakwai shekara bakwai za ka yi kana azumi tunda kai ka jawo kuma annabi ya ce in dai ka ɗauka dama ba a ce ka ɗauka ba ya ce kada kada ku dinga yin bakance domin bakance ana matso mai rowa ne wanda dama bai damu da addini ba shi yake bakance kuma rowa ce ta haushi kuma za ku ga Allah bai ce a yi bakance alkur'ani ba amma ya ce a cika shi wali yufu na yufuna bin nazari kun ga cikawa yake ta magana cikawa cikawa amma bai ce ai ba amma in ka yi wallahi sai ka cika in kuma ka mutu bashi ne sai an taru dangi da yan uwa an yi maka ƙara maka mutum misalin kana da yan uwa da yawa sai a rarraba abin da ban karanta ba shine za a iya taimaka maka ko baka mutum ba a rarraba a dangi a rarrage ma wannan shine ban karanta wata magana wani malami akai ba cewa ka ɗauko alwashi mai yawa wanda ba za ka iya kai kaɗai ba shin za ka iya nemo ko da baka mutu ba kafin ya zama bashi a kanka ka nemi dangi da 'yan uwa a rarraba a maka wannan shine gaskiya ban ji wata fatawa a kai ba amma dai gaskiya wanda ya bakance zai ba Allah kuma wannan zai yi wahala za a sha zai yi amma za a sha wahala da ka ɗauko abin da ba zai yi ba ne ko ba a yi ko ba addini ba ne ko ba shari'a ba ce to shine wannan amma ka kawai ba a sa ka ba kawai ka ce Allah na maka alkawarin zai yi kaza waye ce ka yi baki shi ke yanka wuya masu wanda ba ba sa abinci wanda ce cewa uku ba su ci ba abinda za mu yanzu ai ba za mu ce masa azzalimi ba tukunna abinda zami za mu tunda ta ce yana ji ita ba tana ji kenan ta zo ta sami ta same ku a nan kwamitin masallaci sai a bincika idan an tabbatar gaskiya ne ba shi da shi sai mu karo karo mu taimaka masa kafin ya samu in kuma an tabbatar yana da shi ya ƙi bata to sai a tura min shi hizba yau ba insha Allah ba da kalawi sai sai sai insha Allah da yan mutane suna yawan tambaya me ya kamata mutum ya yi sabo shekara ta musulunci ya ta shigo na farko dai ya kamata mu sani cewa al'ada da ɗabi'ar da mutanenmu suke da ita na aikawa 'yan uwansu da abokanansu da 'yan matansu da iyayensu da danginsu na kusa ko na nesa